Alaikum salam. Alalalaku. Alaikum salam. Mm. Uh, uh. Alalalaku. Alaikum salam. Alalalaku. Alaikum salam. Alalalaleku. Alaikum salam. Kai ne wato mai cewa alalalale.